Yanzu dai ta tabbata cewa 'yan kulob ɗin ƙwallon ƙafar Najeriya na Super Eagles ba za su samu kaɗa ƙuri'a a zaben Najeriya na ranar Asabar ba saboda za su tafi Afirka ta kudu don gudanar da abin da suka kira wani aiki na ƙasa a yayin wannan zaben. To amma 'yan wasan na Super Eagles sun yi wa ƙasarsu addu'a da fatan alheri tare da kiran 'yan uwansu 'yan Najeriya da su gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da gaskiya da kuma adalci. Sabon jami'in gudanarwar Super Eagles ɗin Patrick Pascal ya ce ya kamata zaben da ke tafi ya zama wata dama ta samun shugaban da zai gudanar da komai don ɗaukaka muradin 'yan Najeriya. Don haka ya kira ga masu kaɗa ƙuri'a da su kai zuciya nesa cikin kowane irin hali. Najeriya za ta gwabza da Afirka ta kudu a wata gasar zumunci ta ƙasa da ƙasa wadda za a yi a Nelfruit ranar Lahadi.